da kenan hijira ta mahaifi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makar zuwa wajen shekara ta dubu daya da dari da takwas wanda ya je da sha shida ga watan shida mai miladiyar shekara ta dubu sha bakwai ga ma'a wannan kuma salashi na juma'a inda mutu tare da dr lawal abubakar shaibu da kano tare da an masa abdulrashid suleiman jega idan ana bibiyar mara cikin sassa jafiya yau za mu tashi aya ta 24 insha Allah don haka kowa ya kashe waya kuma san kowa sa silence kuma muna fata da wala yanuwa za a samu nutsuwa da bukata insha Allah a ran bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na juma'a 21 ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 16 ga watan 6 a shekara ta 2017 miladiya a jiya mun cike karshen aya ta 25 ko da hudu cikin wannan sura mai albarka da ya kamata a ce yau mu tashi farkon aya ta 25 amma za mu koma zuwa ga aya ta 24 mai Allah ya ce وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وقالوا كافرين سكتي الذين يتخذون آلهتهم أهواءهم waɗanda suke riƙar sauye-sauyen zukatansu a matsayin su ne ababen bautarsu waɗanda Allah ya mana bayanin su cikin ayar da ta gabata a fara'aita manitta kaza hawa hawahu to da haka waƙalu suke cewa wa hum yunkirun al alhalun alhalin suna masu inkarin tashin alkiyama malai ce li anna fi inkarihi inkarul inkaran li kulli shari'ati domin musun tashin alkiyama musu ne na dukkan shari'a baki ɗayanta allati kullihu biha wacce aka kallafa musu su yi aiki da ita da ka sun ce mahiya hiya illa hayatu na duniya babu wata rayuwa in banda iya rayuwarsu ta duniya ai illa hayatu na duniya allati duniya illa sai dai rayuwarmu ta duniya wacce muke yin ta a cikin duniya na mutu wa nahya ay yamutu ba'du wa yahya ba'du wanda wasu musu mutu waɗansu musu rayu haka ake ta kewayawa bi an yuladu ta hanyar in wasu sun mutu sai a haifi wasu waɗanda da su ma suka mutu idan waɗansu suka tsufa suka tsufa su ma sai su mutu su ɗan huta sai a sake haifo 'yancan na baya wanda su ma suka mutu wanda dai bayani ya gabata jiya a karatunmu da ya shuɗe wa ma yi hulikuna illa daru suka ce ba abin da ke halakar da mu sai jujjuyawar zamani ba su yarda da cewa Allah shi ke kashewa yake rayawa ba malai ce ai mururu zaman suna nufin kyakkewayawar zamani shi ke da tasiri akan 'yan adam da kuma duniya baki ɗayanta ba Allah ba Kala ta'ala sai Allah maɗaukin sarki ce wa ma bi zalika min ilmin wa ma bi zalika min ilmin da dai wannan magana da suke faɗa ba su da ilimi game da ita magana ce ba a gina ta akan ilimi ko a gina ta akan nasi ko shari'a ba inhum illa yadhunnun ba komai suke yi ba face zace zace to kalmar wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ba abin da ke halakar da mu sai zamani imamu al-bukhari da imam muslim da imam an-nasa'i da da abu daud sarawaito hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin hadisi kudusi yu'dhi ibnu adam dan adam yana cutar da ni yasubbu dahra yana zagin zamani wa ana daharu kuma ni ne zamani biyadi al'amru uqallibu lailahu wa harahu, al'amarin duniya baki daya a hannun Allah yake ke juya dare ke juya wuni Wafi riwaya a wata riwaya ta wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu ad-dahra fa inna Allah ta'ala huwa ad-dahru kada ku zagi zamani Allah madaukakin sarki shine zamani kalmar fa inna Allah huwa ad ko yasubbu ad-dahra fa ana sai waɗansu malamai suka ce wannan ya nuna yana daga cikin sunayen Allah ad da haka da kafirai suka ce wai wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ba mai kashe mu illar daharu sai ad-dahr suka ce wai ad ana nufin Allah kenan wannan ko shakka babu kuskure ne baya daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ad kafurai da suka ce in wa ma hiya illa hayatuna dunya mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ba Allah suke nufi ba inda Allah suke nufi ya Allah ba zai ce ba wa malahum bizalika min ilm ba su da ilimi akan haka domin in ya tabbata cewa dahar din sunan Allah ne kuma suka ce wa ma yuhlikuna illa ad-dahr sun yi daidai kenan shi yasa imamu shafi'i da imamu abu ubaida daga cikin manya-manyan malaman fiqh da tafsiri da hadisi suka ce mm, eh, wa qawluhu la tasubbu ad-dahra da annabi yace kada ku zagi zamani fa inna allaha huwa ad Allah shine ad-dahru mai kula da zamani yace kanatil ardu fi jahiliyatiha idza asabahum shiddatun domin larabawa sun kasance ne a lokacin jahiliya idan suka samu kansu a cikin wani hali na kunci au bala'un ko wani bala'i 'Aunakbatun!' nakbatun ko wani abin da yake taɓa lafiyar jiki ya same su Kalu sai su ce ya khaibatar dari alawadaran zamani kenan ba Allah ne ya musu ba sai su mai da abin zuwa ga wani ba Allah ba fa yusniduna tilkal af'ala ila dahar sai su jingina waɗannan abubuwa zuwa ga zamani wa yasubbunahu kuma su zagi zamanin wa inna ma fa'iluha huwa Allah ta'ala alhalin kuma Allah shi yayi haka duk wani abu da ya same ka Allah madaukakin sarki Shi ne ya ɗora maka in na alkhairi ne in ma kishi ya sani da ka jingina wa wani abu cutarwa ko amfanarwa ba Allah ba wannan sanya wa Allah madaukakin sarki kishiya ne wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik sai Allah yake qul kullum min indillah hmm. fama li haula'i alqawmi la yakaduna yabqahu alhaditha fa idza ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadhihi جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا ألا إنما Allah ya ce fa idza ja'atuhumul hasanatu in kyakkyawan abu ya same su su banu isra'ilawa qalu lana hadhihi sai su ce wannan daman namu ne mu muka cancanci haka an gane ko mana ba sa jingina falala zuwa ga Allah in alheri ne su ce wannan falalar Allah ce in kuma wani cutarwa ne su ce wannan ma kaddara Allah ce ba sa haka sai suke yin camfi. in kyakkyawan abu ya same su su ce mu ne muka cancanci a yi mana haka ai daman mun yi kaza mun yi kaza iyawar mu ce dabarar mu ce hada connection din mu ne yasa muka samu abu kaza muka samu abu kaza wannan ko shaka babu kafirci ne wa in tusibhum sayi'atun idan kuma wani abu mummuna ne ya same su ya tayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su ce Musa ya jawo mana da shi da wanda suke tare da shi ma'ana wai addinin gaskiya da ake yi ana cewa gumaka ba alloli bane ba su dace a bauta musu ba wai shi yake jawo musiba to sai Allah subhanahu wataala ya ce ala ku saurara ku ji inna ma qa'iruhum indallah camfa champan su na nan rubuta a wajen Allah yana tara musu alhakin haka walakin aktharuhum la ya'lamu sai da mafi yawan su ba san haka ba to da haka jingina wa zamani cewa shi yayi kaza shi yayi kaza wannan kafircewa Allah ne Allah madaukakin sarki shi yake komai shi ya halicci zamani kuma shi yake gudanar da dukkanin al'amura da aka larabawa a lokacin jahiliya sun kasance idan wani abin ki ya same su sai su jingina wa zamani kuma sai su zagi zamanin shine ibnu kasir yace alhalin kuma Allah shi ke yin wannan abubuwa fa ka'annahum innama sabbu Allah azza wajal kai ka ce hakan zagi ne suke a fakaice ga Allah ba zamanin suke zagi ba kai tsaye suna zagin mai juya zamani ne Allah kuma shi ke juya zamani sannan cikin waɗannan hadisai guda biyu da aka ce fa inna allaha huwa daharu da kuma yasubbu dahara wa ana daharu ba yana nuna cewa sunan Allah ne daharu ba a'a gashi nan fassara ta zo cikin hadisi kudusi al amru uqallibu lailahu wa naharahu a hannuna al'amari yake nike juya dare da wuni to kuma dare da wuni shine zamani mai juya dare da wuni ko shike da iko da zamani da haka abin da ake nufi Allah shike da iko da zamani amma ba wai Allah ne zamani ba zamani kyakkewayawar dare da wuni kenan amma wake kyakkewayawar dare da wuni Allah ne da haka in ka zagi zamani zamani bai da ikon kansa kewaya shi ake yi gudanar da shi ake yanzu ba zamani ka zaga ba mai gudanar da zamani ka zaga da haka haramun ne a musulunci idan wani abu ya faru a zagi lokaci an gane ko a ce zamani ya lalace 'ya'yan zamani komai zamani zamani a'a zamani bai da ikon kansa zamani gudanar da shi ake in ka zagi zamani ka zagi mai gudanar da zamani da haka hatta malaman da suka ce wannan hadisi kudusi da kuma nabawi a sharif da suka ce Allah addaharu yana nuna kenan yana daga cikin sunayen Allah addaharu wannan kuskure ne domin ayar ƙur'ani ta kuskurantar da su a haka inda a ce Allah sunansa addaharu da da kafirai suka ce wa mai na illa dahru Allah ba zai ce sun yi kuskure ba domin daidai ne kenan da sun ce wa mai hulikuna illa Allah to amma Allah ya ce wa malahum bidhalika min ilm shi yasa ibnu kasir ya yace wa qad galata hazamin. hazm wa man naha nahawahu min adh-dhahiriyyati fi addihim ad-dahr min al asmail husna akhadha min hadha al-hadith ibn hazm al-andalusi az-zahiri da shi da sauran 'yan mazhabarsa ta zahiriya sun tafi akan cewa addaharu yana daga cikin sunayen Allah me dalilin su waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta sai ibnu kasir ya ce lalle sun yi kuskure domin baya daga cikin sunayen Allah addaharu kalmar ana daharu ko fa inna Allah huwa daharu anan baya nufin cewa Allah sunansa shine addaharu dalilin kuma kuma shine aya wacce ta nuna mana haka zahiri me Allah ya ce وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم wa idza tutla alaihim tuna, idan aka karanta musu ayoyin mu inji Allah min alqur'ani na alqur'ani addalla ala qudratina alal ba'th wadanda suke nuna musu ikon mu na tashin alkiyama bayyinatin wadanda suke a bayyane wadihatun wadanda suke a fili malai hal kalmar bayyana ta fuskar li'irabi hali ne maka na hujja tuhum da ɗaya basu da wata hujja da za su faɗa illa face an kalu su ce itu ba ina. ku dawo mana da iyayenmu a raye in dai da gaske ne za a yi tashin alkiyama to mu fara gani mana yanzu ku tashi iyayenmu mu gani in kuntum na inda gaske ne nanu ba a cewa mu ma za a tashe mu to ko shakka babu tashin matacce daga kabari Allah subhanahu wata'ala zai yi shi amma ya sanya lokaci ƙayyadajje in wannan lokacin bai yi ba ba zai yi ba da aka kafirai suna yawan cika baki inda gaske ne za a tashi alkiyama ayi yanzu mana inda gaske ne za a tashi alkiyamar maganta man yanzu inda gaske ne za a shiga wuta magautan mana yanzu to amma Allah madaukakin sarki ce a'a Allah ya tanadi wani lokaci na musamman a wannan lokaci ne alkiyama za ta kasance za a zo da wuta za a zo da aljanna za a zo da kafirai su ga wuta ta gansu kuma duk yadda za su cika mana baki su yi mana kuri na mu kawo abin yanzu ba za mu kawo ba Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman al azab suna cewa in an isa da gaske ne alkiyama tana nan za a shiga wuta to yanzu a kawo wutan mantin yanzu mu gani Allah ya ce ba dan wani lokaci da muka tanadar ba na a wannan lokacin ne za mu zo da azabar wallahi da tuni ta zo musu wala ta'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun kuma ko shakka babu alkiyama za ta zo musu babu zato babu tsammani a lokacin da ba su sani ba hmm. la ta'tikum illa bagta alkiyama ba za ta zo ba sai babu zato babu tsammani da haka Allah subhanahu wataala dukkanin al'amuransa a tsare suke dan kai yawan da'a dan ai gaggawa tashin alkiyama ba zai sa Allah ya gaggauta alkiyama ba dan kai ta sako dan wai ai gaggawa tashin alkiyama ba zai sa Allah ya tashin alkiyama ba yawan tsa'ar mai ɗa'a ba ta canja bajet ɗin Allah na tsarin lokaci yawan saɓan mai saɓo baya sa Allah ya canja tsarinsa na lokaci ya gaggawa kirawo alƙiyama a'a da ka Allah maɗaukin sarki ya sanya komai bisa ga ƙa'ida ta lokaci ba kuma zai canja ba ƙila inda mutum ne idan ya ga masu saɓo sun cika saɓo sai ya gaggawar tashin alƙiyama don ya saurin kama su amma shi Allah baya gaggawa inda a ce mutum ne ya ga mai da'a yana ta da'a yana ta da'a sai ai gaggawa tashin alkiyama dan ai maza maza a shiga aljanna shi Allah baya gaggawa komai nasa a ƙididdige yake komai nasa yana da lokaci wa kullu shay'in indahu bi miƙida. komai a wajen Allah yana da gwargwado li kulli ajalin kitab duk wani lokaci da Allah ya sa ya ɗiban masa zamani kuma ya rubuta kuma ba zai gaggauta zuwa lokacin ba ko ya jinkirta shi likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun kowace al'umma tana da lokaci in lokaci ya zo ba za a yi gaggawa ba in bai zo ba kuma ba za a yi gaggawa ba in ya zo ba za a yi kuma jinkiri ba da haka suna cewa a zo da iyayensu a raye yanzu su gani inda gaske ne za a yi tashin alkiyama kenan su a tunaninsu in ba a yi hakan ba alkiyama ba gaskiya ba ce ba to amma ko shakka babu Allah madaukakin sarki ya kafa hujjoji da dalilai da suke tabbatar da cewa alkiyama za ta zo ko ba daɗe ko ba ji sai Allah ya ce mu Allah ya ce kul ce da su kul ce da su Allahu Allah yuhyikum shi ke raya ku ai hina kuntum nutfan a lokacin da kuke digon mani a cikin mahaifanku shine ya raya ku to ko wanda ya muku wannan aikin har kuna tsammanin cewa ba zai iya raya batacce ba thumma yumitukum kuma shine yake kashe ku a lokacin da ajalinku ya cika thumma yajma'ukum sannan kuma shine wanda zai tattara ku ahya'an araye ila yaumil qiyamati a ranar tashin alqiyama la raiba fihi babu kokonto a cikin haka lafazin thumma yajma'ukum sannan zai tattara ku ila yawmil qiyamati ai fi yawmil qiyamati kamar yadda yace rabbana innaka jami'un nas rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi Allah la ilaha illa huwa Allah la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawm lafazin ila yawmil qiyamati anan thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati da can rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi da kuma Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati duk ma'anarsa shine fi fi fi yawmil qiyamati ila tana daga cikin huruful jar lam tana daga cikin huruful jar fi tana daga cikin huruful jar wa huruful jar yanubu ba'daha an ba'd su harufan jara waɗansunsu suna wakiltar wasu a madadin ila fi sai a kawo ila ila yaumil kiyamati ana nufin fi yaumil kiyamati li yaumil kiyamati a madadin fi yaumil kiyamati lil azqani a madadin alal azqani innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil الأذقان سجدا يخرون للأذقان أي على الأذقان ذاك حروف الجر ينوب بعضها عن بعض كما يدعى الله يتي أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور كاغا من في السماء أي من على السماء domin Allahu ala samawat la fi samawat Allah ba a cikin sammai yake ba a saman sammai yake domin dukkanin sammai ubangiji subhanahu wataala ya fi karfin ya kasance a cikin su da zatin sa ubangiji yana saman al'arshi shi kuma al'arshi yana saman sammai bakwai ne baki ɗayan su amma sai Allah ya ce man fis sama'i a madadin man alas sama'i saboda da fi da ala dukkanin su huruful jarri ne wa huruful jarri yanubu ba'daha an ba'd da ka yajma'ukum ila yawmil qiyamati بمعنى يجمعكم في يوم القيامة قل يجمع بيننا ربنا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ذلك يوم مجموع ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور يوم يجمع يجمعكم ليوم الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن الله زي تارى متاني باكي دين سو ارانا تاشن القيامه او تاير ما يجي قل ان الاولين والاخرين ان الاولين والاخرين نعم لمجموعون الى ميقات يوم معلوم kulka ce innal na haƙiƙa duk halittar farko wal na da na ƙarshe lamajmu'un ababan haɗawa ne ababan tarawa ne an gane ko lamajmu'una za a tara su Allah ya kira ranar alkiyama da ranar haduwa ranar taro yau yawma yajma'un kumli li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun قل يجمع ربنا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا zalika yawmun majmu'un lahun nas malamai suka ce abin da yasa aka kira ta da ranar haduwa ranar taro saboda rana ce da kowa da kowa sai ya zo wannan taro duk wani taro da ka sani a duniya in ba na tashin alkiyama ba wasu na zuwa wasu suna kin zuwa wani ya bada uzuri wani wani ya wakilci wani amma taron ranar tashin alkiyama ba uzuri ba mai wakiltar wani kowa da kansa zai zo يوم إذن يتبعون الدائية يوم إذن يتبعون الداعي لا عوج له الله يتي يوم إذن أولنا رانا يتبعون الدائية دك باي سيسن أمس كرا ما كرا لا عوج له باب كركتشيوا هو سيازو malaman tafsiri suka ce a ranar ne annabi adamu shine farkon halitta zai gamu da ƙarshen halitta a duniya yanzu jinjirin da za a haifa na ƙarshe Allah ya san wane ne shi Wata uwa za ta haife shi a wani gari za a haife shi wani lokaci za a haife shi to wannan jinjirin na ƙarshe zai haɗu da ubansa na farko adamu shi yasa Allah ya kira ta da ranar haɗuwa ranar da wanda ya cuta zai haɗu da wanda ya cuta ranar da wanda ya sane zai haɗu da wanda ya yi wa sane. ƙila a duniya kai masa sane ka zare ma ka tafi kai kanka in an ce nemo shi baka san ina za ka gan shi ba shi kuma daman bai san ka ba to amma a ranar sai Allah ya haɗa ku ya ce wani rana kaza da watan kaza din nan da aka yanke ma aljihu ka shafa baka ji ka ba ka nemi wanda ya yi satir ka rasa to yau gashi mun haɗa ku kuma ba magana cewa a yafi ba yafiya dan Allah ya adalci shine kul yajma'u bainana rabbuna ka ce ubangijinmu zai haɗa mu thumma yaftahu bainana sannan zai hukunci a tsakaninmu Bilhaƙi da gaskiya wa huwa al fattahul alim domin Allah daman shine cikakken mai hukunci kuma masani game da duk abin da ya faru tsakanin bayinsa da haka thumma hukum ila yau qiyamati la rayba Allah zai tara ku a wannan tashin alkiyama wannan da babu shakka akan zuwansa na aktharan nasu sai dai da yawa daga cikin mutane mala yace wa humul qa'iluna ma dhukira masu faɗar abin da aka ambata a baya a can baya la ya alamuna ba su da ilimi ne yaƙini game da tashin alƙiyama su suna ganin ba za a yi ba za a mallazi na kafaru allon yi ba wa ƙalar lalazi na kafaru la ta ati bal kazzabu bis sa'a bal kazzabu bis sa'a Allah ce kafirai sun riya ba za a tashe su ba su ba su yadda da tashin alkiyama ba su yadda za a yi ba wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a kafurai sun ce alkiyama ba za ta zo mana ba ubangiji madaukakin sarki ce za'amal ladhin bal kazzabu bis sa'a tabbas sun yi musun tashin alkiyama to da haka ilimin da suke da shi game da sa'an eh, tashin alkiyama ba ilimi ne na yaqini ba sun dai ji ana cewa za a yi amma su basu yaddan za a yi ba shine ma'anar walakin na aksarahum alamu na mafi yawan su basu da ilimi akan haka mana ilimi na yaqini na tabbas na sakankan cewa kan cewa za a yi tashin alkiyama amma shi ko mumini yana da ilimi kan cewa za a yi tashin alkiyama kuma yana da yaqini wa bil akhirati hum yuqinun muminai sun yi imani sun yi yaqini kan cewa lalle alkiyama za ta zo sai Allah ya ce ولله ملك السماوات والأرض sa'atu yawma idhin yakhsaru al المؤمنين walillahi mulku samawati haƙiƙa mulkin sammai wal ardi da ƙasa lillahi na Allah ne asalin yadda zancen yake mulku samawati wal ardi lillahi amma sai aka yi taqdimi da ta'khili li ikhtisas asali mulku samawati wal ardi shine mubtada lillahi kuma shine jar wal majrur khabaru mubtada to amma idan khabaru mubtada ya zama jar wal majrur akan dauko shi a gabatar da shi akan mubtada li yadulla alal al ikhtisas wal yadulla alal ihtimam dan ya nuna cewa abin da ake magana akai ya keɓanci wanda ake magana da shi sannan kuma dan ya nuna mahimmancin da ake bayarwa da kulawa game da shi wanda ake magana a kansa ma'ana yanzu kalmar Allahu sunan Allah ne ya fi mahimmanci sama da kalmar mulku samawati wal ard shi yasa sai aka gabatar da ismul jalala akan mulku samawati wal ard an gane ko to sannan walillahi mulku samawati wal ard ga Allah kadai mulkin sammai da ƙasai yake in ba haka ka tsara zancen ba da zaka ce mulku samawati wal ardi lillahi to zai iya dauka adafi mana lillahi wa li fulan wa li fulan wa li allan mulkin sammai da ƙasai na Allah ne da kuma wane da kuma wane da kuma wane to amma da aka dauki sunan Allah aka kai shi gaba to sal maganar ta rufe ba za ka ce lillahi mulku samawati wal ardi kuma ka ce li fulan wali fulan wa fulan ba ina fata an fahimta misali kamar a wajen iyyaka abudu ne da iyyaka nasta'in iyyaka abudu asali iyyaka din shine a ƙarshe na'budun shine a farko asalin zancen abudu iyyaka wa iyyaka nasta'in asalin zancen nasta'inun shine a farko iyyakan shine a ƙarshe wa nasta'inu bika to amma sai aka ɗauko kalmomin ƙarshe aka dawo da su farko dan a nuna maka cewa bayan Allah ba wanda ake neman taimako da shi kuma ba wanda ake bautawa domin a tsarin zancen larabawa da za ka ce na abudu iyaka muna bauta maka to kalmar har yanzu za ta iya ɗaukar ɗori na adafi muna bauta maka kuma muna bauta wa wane ma da wane da wane amma da aka ce na iyaka na abudu kai kaɗai muke bauta to an rufe ba kuma wani wannan shine abin da ake kira da iktisasi a gabatar da maf'ulun bihi akan fi'ili li yadulla ala a gabatar da jaru wal majrur khabar mubtada akan mubtada li yadulla ala al hasr wal ikhtisas lillahi mulku samawati wal ardi yana nufin Allah kadai ya mallaki sama Allah kadai ya mallaki kasa mm. banda shi babu wani mai mulki a sama babu wani mai mulki a kasa an gane ko to da haka Allah subhanahu wataala shi kadai ne mamallakin sama kulli manil ardu wa man fiha kulli manil ardu wa man fiha يعلمون نعم سيقولون لله كتنبي حتى كافري لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ƙasa da sama tawaye inda gaske kuke kuna da ilimi sai kuluna lillah su da kansu za su ce maka na Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqul da za ka tambaye su waye halicci sammai da ƙasai su da kansu za su ce maka Allah ne da haka dai sama da ƙasa mallakar Allah ce subhanahu wa ta'ala da haka Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ard lalle mulkin sammai da ƙasai na Allah ne hmm. wa yawma taqumu sa'a tuna musu ranar da alkiyama za ta tashi yawma idhin a wannan rana ne yakhsaru al mubtilun kafurai za su yi hasara za su cizi ɗan yatsa cizon dan yatsa da ba zai musu amfani ba takaici wanda daga shi kuma babu sake wani farin ciki a tattare da su lafazin al-mubtilun malaiti al-kafirun ay yadhharu khusranuhum bi an yasiru ila an-nari ana nufin kafirai a ranar hasararsu da taɓewarsu za ta bayyana domin ku tabbas ƙarshe masu ita ce wuta duka wanda makomarsa ta zama ita ce wuta to hasararsa da tabewarsa ta kai karshe Allah madaukakin sarki ya tsare mu a wata ayar Allah yake fa idza jaa amrullahi qudiya bainahum الله قضي بينهم بالقسط بالحق وخسر فإذا جاء الله قضي بينهم بالحق وخسر idza jaa amrullah idan al'amarin Allah ya zo shine tashin alkiyama qudiya bainahum bil haqq a wannan lokaci za a yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya wa khasira hunalika kuma dai mabarnata a wannan lokaci za su yi hasara mabarnata na nufin kafurai domin mafi girman barna shine kafirci sai Allah ya ce ni وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون الله يجي وترى ذاك كل أمة قوة الأمة أي أهل دين ما أبوتا الدين ذاك مسلمي ذاك يهوداوة ذاك نصارى ga maguzawa Za ka ga masu bautar gumaka za ka gama waɗanda suka ce babu Allah kwata-kwata kowanne an wawware wa yawma ayyuhal mujrimun wamtazul yawma ayyuhal kowanne an wawware su tare da su da 'yan uwansu an ware kafirai masu bautar gumaka tun daga zamanin annabi adamu har ƙarshen duniya an ware kafirai masu shan jini da tsafi tun daga zamanin annabi adamu har ƙarshen duniya an ware masu bautar annabawa masu bautar mala'iku kowanne da masu bautar waliye da shehunnai kowanne an ware su shirin lazina zalamu wa azwajuhum Allah zai ce da mala'iku shirin lazina zalamu ku tashi kafirai wa azwajuhum da 'yan uwansu jinsi jinsinsu ire-iren su wa ma kanu ya'budun da abun kuma da suke bautatawa to da haka a wannan lokaci ne tara ka ga kulla ummatin jafiya kowace al'umma ta durkusa ƙasa lafazin al'umma anan mala ce ai ahludin ana nufin ma'abuta addini Alimam Ibn ibnu kasir ce wa yuqalu malaman tafsiri suna cewa inna haza wannan al'amari na durkushewan mutane a gaban Allah ranar tashin alkiyama zai kasance ne izaji ji a bi jahannama lokacin da za a zo da wutar jahannama fa innaha domin ita wutar jahannama tazfaru zafara za ta rinka gunji da yunƙuri. la ya baka ahadun illa jasalir kubatai in wutar jahannama ta yi gunji ta yi yunkuri ta yi kukan kura ba wani dan adam da ya isa ya tsaya a tsaye kowa sai ya durkusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da wutar jahannama tana da linzami linzami guda dubu saba'in kowane linzami ɗaya mala'ika dubu ke rikonta amma idan ta hango kafirai in ta yi kukan kura za ta ci su za ta kai ta haɗiye su tun abba a ba ta izini ba sai ta zubar da duk mala'ikun da suke rukunta shi ne Allah maɗaukakin sarki ce takadu ta mayyazu min alghaiz takadu kiris ta rage ta rage ta mayyazu ta kyakkece saboda haushin kafirai idza ra'atuhum min makanin ba'idin makanin ba'id Allah yake izara atum in ta hango su ita ba wuta min makanin ba'idin tun daga nesa sami ulaha sai su ji gareta ta tagayyuzan hucin fushi wa zafiran da gunji tana gurnani kamar irin daurarren karen nan wanda yake ya samu tirenin kuma an bashi da yunwa kuma ya hango nama Mm. za ka ga yana gunji yana kokarin ya kwace daga hannun mai rukansa to haka wutar jahannama za ta rinka yi a wannan lokaci in ta yi gurnani ta yi gunji bayan ta zubar da mala'iku duk wanda yake filin tashin alkiyama sai ya durkusa ba wanda ya isa ya tsaya a gaban Allah ibn kasir ya ce hatta ibrahim al-khalil har annabi ibrahim bada ɗayan Allah shi ma sai ya durkusa ma'ana kaga hatta manya ballantana kuma ƙanana ƙanana wa Kulu nafsi nafsi kuma annabi ibrahim da kansa zaka je yana ta kaina nake ta kaina nake la as'aluka al-yawma illa nafsi allah bana ta kowa yau ta kaina nake wa hatta inna isa alayhi salam kai hatta annabi isa alaihi salam la yaqulu zaka je yana cewa la as'aluka al-yawma illa nafsi la as'aluka maryam allati waladatni allah bana ta kowa yau ta kaina nake har maryam da ta haife ni bana ta ita a wani hadisi Manzala ya ce wa da'awatul anbiya yawma idhin Allahumma sallim sallim annabawa su kansu a wannan rana abinda suke cewa Allahumma sallim sallim Allah ka tsiratar da na kware Allah ka tsiratar da mutanen kirki wa da'awatul mala'ikatu Allahumma sallim sallim har mala'iku haka zaka ji suna faɗa da haka wannan shine ma'anar wa tara kullu ummatin jasiya zaka ga kowace al'umma ta durkusa a ƙasa a gaban ubangiji subhanahu wataala a lokacin da wutar jahannama za ta rinka gurnani a filin tashin alkiyama tana neman a saki kafurai don ta zo ta cinye su kamar yadda Allah ya faɗa cewa za a zo da wutar jahannama ubangiji ya ce kalla idan dukkatil ardu dakkan dakka kalla ce kalla tabbas idza dukkatil ardu dakan daka idan aka daddake kasa matukar daddakewa mana Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su daddake kasa ayi mata tsawa ta girgiza ta girgiza duk wani abu da yake cikin ta mai nauyi ta fitar da shi duk duwatsun da suke kanta su nike su zama gari Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku safan safa, a wannan rana ubangijinka zai zo da kansa zuwan da ya dace da shi mala'iku ma za su zo saffan saffan suna masu yin sahu sahu a gaban zatin Allah Waje a yau mai izin bi jahannam a wannan rana ne za a zo da wutar jahannama mai izin ya tazakkaru al-insan a wannan ranar mutum duk abin da ya manta a duniya sai ya tuna idan ka ji mutum ya ce ya manta kwanciyar hankali ya samu amma in kana cikin tashin hankali ba maganar mantuwa sai ka tuna duk abin da ka aikata abin da zai nuna maka haka yanzu mutumin da ya aikata laifi aka kai shi police station ko wajen 'yan sanda ana investigation sai aka sa masa electric car wannan wutar ta lantarki ta hula duk wani abu da ya sani da ma wanda bai yi ba sai ya tuno ya faɗa idan mutum ya ƙi faɗar laifi dama haka ake masa to da haka in ka ga mutum yana ce maka ya manta wani abu zaman lafiya ne ya same shi cikin kwanciyar hankalinsa yake amma Allah a ranar lahira zai tada hankalin kowa ta yadda duk wata mantuwa sai ta tafi duk wani abu da ka sani a duniya sai ka tuna shine yace yawma idin a wannan rana ya tazakkaru al-insan mutum zai tuna duk abin da ya taba aikatawa a rayuwar duniya ba zai manta ba amma wa anna lahu dhikra tunanin da tunawar ba za su yi masa amfanin komai ba يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي zaka ji mutum da kansa yana cewa ya laita ni kai tuna qaddamtu li hayati me yasa ne wa kaina haka ne wa kaina kaza ne wa kaina kaza ma'ana mutum ya dawo yana zargin kansa da kansa a lokacin kuma da zargin bayi da amfani da haka Allah madaukakin sarki a wannan lokaci da zai zo wutar da wutar jahannama dukkan wanda yake filin tashin alkiyama sai ya durkusa wa tara kullu ummatin jasiya mala yace ala rukabi zaka ga kowace al'umma a durkushe akan gwiwoyinta aw mujtami'a wasu malamai sun fassara jasiya shine mujtami'a a tattare cikin danginta da ƴan uwanta amma abin da ake nufi da dangi da ƴan uwa ba wai dangi na jini ko ƴan uwa na jini ba a'a irin salon mutanen da kai aiki irin nasu idan kai mumini ne za a haɗa ka da mumine cikin tawagar masu imani in kafiri ne a haɗa ka da kafirai cikin tawagar kafirai irin nau'in kafircin da kai irinsa za a haɗa ka da masu sa a ranar tashin alkiyama wannan ya nuna maka tsarin Allah daban da tsarin duniya a duniya ne a gidan kurkuku ake haɗaka da ɓarawan akuya da amuroba, da mai shan ƙwaya da mai shan gwana da mai shan wiwi da ɓarawan kaza duk sai a tarkata su a sel ɗaya shi Allah baya haka a lahira domin illar wannan mai ƙaramin laifi sai ya koyi mai babban laifi wanda bai taɓa kisan kai ba aka ɗaure shi kuma aka haɗa shi da criminal ɗin da ya iya kisan kai sai ya koya mai wanda taba sigari yake sha aka haɗa shi da masu shan koken sai su koya mai shi Allah ba haka yake ba ware duk masu laifi yake kowanne aji daban-daban shine wa tara kullu ummatin jathiya ay mujtami'a kowace al'umma masu laifi da ire-iren su sai ka gansu a tattara an tattara su kullu ummatin tud'a ila kitabiha a wannan lokaci ne kuma kowaɗanne masu laifi za a kira su zuwa ga record na irin laifin su wanda aka tara za a yi musu hisabi da shi kullu ummatin kowace al'umma tud'a za a kirawo ta ila kitabiha zuwa ga littafin ta. na laifin da ta aikata wanda aka yi rekodin da ita da duk ire-irenta don a zo a tsayar musu da littafin kuma a yi musu hisabi a karanta musu laifukansu sannan a zartar musu da hukunci shi ne Allah ce wa wudi alkitabu fatar almujirimi na mushkili mafi Allah ce wa wudi alkitabu za a aje littafin dukkan wani laifi da kuma masu laifin a bayan littafin wataral almujirmi na sai kaga kafirai mushfiqina na fi suna cike da tsoron abin da ke cikin littafin nasu tun ba a bude an fara karanta musu ba wa yaquluna bayan kuma an bude an karanta sai kaji suna cewa mali hadal kitab ana wani irin littafi ne la yuyawa latana kaitan mu mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabira baya barin kankanin laifi ko babba illa a hasaha duk sai da ya tara saboda mai suka faɗi haka Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira hmm. dan duk abin da suka aikata ne sun tarar da shi a rubuce a ciki wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta ɗaya daga cikin bayansa. kullu ummatin tud'a ila kitabiha malai ce kitabu a amaliha shine littafin ayyuka wa yuqalu lahum kuma sai a ce da mutane al yawma tujzauna bima ma kuntum ta'malun a wunin yau za a sa kawo muku duk abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya sai Allah ya ce mu kitabuna yanbiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun to sannan sai a ce da su haza kitabuna ga littafin mu nan diwanul hafazati ana nufin littafin da mala'iku suke rubuta ayyukan bayi a ciki yantiqu alaikum bil haqqi yana muku magana ta gaskiya mana duk abin da kuka gani a cikinsa sa gaskiya ne ubangiji yace inna kunna su kuma kuntum ta'malu malai yace ai bi isbati ma fa'altum fid dunya ta hanyar tabbatar muku da duk abin da ku aikata a duniya inna lalle haqiqa mu kunna mun kasance nastansihu muna rubuta ai nuthbitu muna tabbatar da wa nahfazu muna kiyaye ma kuntum ta'maluna duk abin da kuka kasance kuna aikatawa to anan Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa da littafi magana hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq ga littafin mu yana gaya muku gaskiya to waɗansu malamai sai suka ce annuduku anan ana nufin yana kunshe da gaskiya domin suka ce lil lisani qawlun walil jawarihi qawl harshe yana da irin tasa magana kuma sauran gabbai suna da irin tasu magana yanzu misali hannu za a ce hannuna ya ce kaza larabawa suna faɗar haka an gane ko kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisin temama yace inna ma yakfika an taqula bi yadayka za. ya ishe ka a wajen temama kawai ka ce haka da hannayenka to hannu suna yana magana ne ana nufin an tafa ka yadayka za. maganar hannu shine aiki maganar baki shine furci to da littafi ma akan tabbatar masa da magana ana nufin abin da aka rubuta a cikinsa kamar magana ce take fitowa daga bakinsa irin yadda magana take fitowa daga baki mai harshe mai haƙori waɗansu malaman suka ce wannan ya nuna a'a dukkan wani abu da ka san ma baya magana a lahira zai yi magana kamar yadda Allah ya ce hannuwa za su yi magana kafafuwa za su yi magana fatun jiki za su yi magana al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتكلمنا أيديهم وتشهد بما كانوا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم waɗannan ayoyin Allah ya tabbatar da magana ga waɗansu abubuwa da anan duniya ba sa magana kamar hannu kamar kafa al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum haka Allah yake yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum sannan yace hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum julud fata fata tana magana ne shi yasa su kansu kafirai za su ce lima shahidtum alaina وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وقالوا zaka ji kafirai suna cewa li juludihim ga fatin jikinsu lima shahidtum alaina me yasa kuka bada shaida akan mu qalu sai fata ta ce an taqana Allahu an ɗaƙa kullashe shay Allah da ya ba komai ikon magana mu ma yau shi ya bamu to sai malamai suka ce idan aka tashi alkiyama abubuwan da ba sa magana ma Allah zai ba su ikon su yi magana har littafi zai magana haza kitabuna yandiqu alaikum bil haqqi fatar jiki za ta yi magana an taqana Allahu an ɗaƙa kulli hannu zai magana kafa za ta yi magana wa tashhadu naktimu ala abwai wa tukallimuna aydihim wata tashhadu arjuluhum to amma waɗansu malamai suka ce a'a abin da ake nufi da maganar littafi a nan shine ya kunshi dukkanin abin da suka aikata ana karantawa dalla dalla ana ji kamar yadda in baki yana magana ake ji shine ma'anar yantiqu alaikum bil haqi idan ma mun ce magana littafi zai yi Allah na da ikon ya sa littafi ya magana domin Allah da ya sa ko baki yake magana yana iya bawa komai kuma damar yayi magana idan Allah ya ga dama bakinka ya magana kanka ma ya magana kunnanka ma ya magana in Allah ya ga dama sama ta magana ƙasa ta magana ko ma ma ya magana wa ma zalika ala Allah bi aziz da Allah ya ce hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqi inna kunna nasansu kuma kuntum ta'malu al imam ibnu kasir ya ce qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya faɗa radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda wa ghayruhu da ma sa cikin sahabbai da tabi'ai yace taktubul mala'ikatu a'malal ibad mala'iku suna rubuta ayyukan bayi thumma tas'adu biha ila sama sannan su daga su sama da shi fayuqabiluna almala'ika alladhina fi diwanil a'mali ala ma bi aydihim to mala'iku akwai waɗanda suke zuwa su yi duty a cikin mutane su rubuta ayyukansu sannan akwai kuma waɗanda suke can in record su kuma suna can a inda ake tara ayyukan idan na ƙasa suka rubuta ayyuka suka tafi da shi sama sai su je su haɗu da wa'yancan mala'ikun sama 'yan rekod idan suka haɗu mimma kad abraza lahum fil lawhil mahfuz su ɗan record gashi a jikin lawhil mahfuz sun ga duk abin da mutum zai aikata fi kulli lailatin qadr a fi kulli lailati qadrin kowane dare akwai gwargwadon abin da Allah ya tanadar wa mutum zai rubuta kuma zai aikata kuma gashi a rubuce mimma Allahu fil qidami alal ibadi abinda Allah ya rubuta tintin talatale akan bayi qabla an yakhluqahum tun kafin ya halicce su fala yazidu harfan wala yanqusu idan aka je da abin da mutum ya aikata aka rubuta aka hada da wanda Allah ya rubuta a sama za a samu harafi ba zai karu ba ko ya mana tun kafin Allah ya halicce ka duk abin da zaka yi a duniya ya rubuta a lauhil mahfuz record ɗinka yana nan to bayan ya halicce ka kuma sai ya sa mala'iku suke kula da kai duk daren duniya mala'ikun nan in suka gama rubuta abin da ka aikata na wuni suka tafi sama in suka je sai sun hada abin da ka aikata da abin da yake record din Allah sai su tarar yadda Allah ya rubuta haka ka aikata su ma suka rubuta daidai da daidai lokacin da Abdullahi dan Abba zai karanta wannan dogon zance sai ya karanta wannan aya cikin suratul jasiya yace inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun haka daman Allah yace mu tuntuni mun riga mun rubuta abin da za ku aikata abin da ya rage kawai ku je ku aikata kuma da kun aikata za a samu yadda kuka aikata yadda mala'iku suka rubuta haka yake daidai da abin da muka rubuta tun kafin mu halicce ku abin da wannan yake nunawa irin yadda Allah ya kula da halittar bayi da kuma ayyukansu ba wani abu da bawa zai wanda Allah bai sani ba kan ya halicce ka ya san za ka yi kaza za ka yi kaza za ka kaza kuma da ya halicce ka baka isa ba ka saba wannan abin da ya kaddara maka yadda ya rubuta haka za ka aikata bai gaya wa mala'iku abin da ya rubuta game da kai ba ya turo su ya ce su kula da kai suka kula da kai suka rubuta in suka ɗauki abin da ka aikata ɗin a rubuce suka tafi da shi suka haɗa da nasun da na wajen Allah sai su ga daidai da daidai ba ragi ba da na kunna na su kuma kuntum amaluna to lokaci yayi kuma ana faɗa mun cewa akwai hadari mu tsaya nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum rahmatullahi insha Allah yau masu da kuma hadarin da da da za a yi kuma da